الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبو القاسم محمد بن عبد الله وعلى أهل بيتي طيبين الطاهرين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري wa halal ta min lisani yafqahu qawli yan uwa musulmi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to insha Allah a gurguje saboda yanayin lokaci walala na so in yi magana kan abu uku a wannan topic din ko in ce masa maudu wanda aka ba ma'ashara zaujiya to ban san yanayin lokacin ya bada duka ɗan adam gaba ɗaya ya ɗan adam ne shi to yana da kyau ya san wayannan bigirai ko ai kwaya uku dangane da aure idan kai nazari da kyau za ka samu cewa babu wani gini a cikin halittun da Allah ya gina fiye da aure ba wani gini sama da aure duk gaba ɗaya saboda ta aure ne ake samun mutumin kirki a samu salihi a samu mumini kai a ciki ne ake samun imami da ma'asumi da annabi ma'ana ba yanda za a yi mutum ya zama mutumin kirki bare har ya kai ga zama mumini ba a same shi ba tanyan aure ba balantana har ya haura ya zama imami ko ya zama annabi mustahil dole sai ta aure ka shi aure wani abu ne lamari ne mai muhimmanci gaya lamari ne da yake sha gaban dukkanin wani al'amari idan abun Allah ya kiyaye aka samu mutum ba ta hanyar aure ba is ya yi kwandam ɗin da ba zai gyaru ba kasa abu ya lalace ana gyara ko to amma idan aka samu mutum ba ta hanyar aure ba tambaya ta ya za a gyaru zai koma ne a sake dawowa baya a roshe ko saboda har abada ya riga ya yi lalace wanda ba zai gyaru ba kuma wancan lokaci ana gane wannan ɗan zina ne ko ba ɗan zina ba ta hanyar son ali ɗan abi talib idan imamu zai wuce sai a zo da yaron da aka haifa ana shakku wannan yaron ko dan zane ko nama to Allah alam sai a ce to za mu ta tabbatar in yau a wucewa sai a ce kai sai a nuna ma yaro a ce kana son wancan mutumin in yace yana son sa a ce ah, alhamdulillah wannan <laughs> da dan halan ne amma in yace ba san sa a ce ayya ayya wannan ba dan halal ba sai kaga kaga to wani sani Eh, shukuran eh, tafadol a shekara kenan aure yana da muhimmanci ga to abu na farko da zan yi magana a kansa shine me yasa ake yin aure din me dalilin da yasa ake auren in baka san wannan ba to an yi auren ba inda zai ji na biyu in an yi auren menene ribarsa me yasa kafin abin nan yana da kyau ka sani abu na ƙarshe na uku da zan yi magana a kansa shine menene yake sawa aure ya daɗe ba a rabu ba a zauna har mutuwa wannan duka suna da dalilai da ayoyi da ruwayoyi da tarihi da jarabawa da abubuwa daban-daban kan kowanne kowanne ɗaya kuma yana darasa wasu sun ɗauka ana yin aure ne don a huta ko don a gamsar da sha'awa ko wannan kuwa matsala ne in aure za ka yi don ka huta to ba ka fahimci menene aure ba kuma ba za ka kawo huta ba bilasali ma babu wani abu sunansa hutu a wannan duniya kwata-kwata har abada idan kana neman hutu a wannan duniyan to kana da matsala ba za ka samu ba don babu <laughs> ana huta sai a aljanna in kaje nan nan ne wajen hutu amma a wannan duniyan duk wani abu da ka sani daɗi yana gwama da matsala ko menene wannan abin <laughs> idan ba ma wani abu sa hutu sam akwai dalilai guda bakwai da suke sawa a yi aure me yasa ake yin aure to akwai abubuwa guda bakwai yana da kyau ka san su dalilan da yake sa ma a yi aure dalili na farko shine alhifazu alal jil jil in muka ce jil shine shekara 33 shine jil shi ma hausawa suka ce sauyi sauyi uku mai wuyan gani mana shekara 33 sau uku na nawa kenan ɗari ba ɗaya mutum nawa nawa ne suke shekara ɗari ba ɗaya ba kuwa ba sittina ne yanzu au saba'ina ɗaiɗaiku suke da tamanina shi kenan sai da aka shi wannan sauyi din shekara talatin da uku din to ana aure ne dan a kiyaye shi ya zama ya za a ya gyaru shi yasa Allah ya ce in ka ga mata suna da kunya suna da kirki to ka sa rai jilin gaba wanda zai zo al'umma ce kyakkyawa saboda suke ke reno idan 'yan mata suka lalace suka zama marasa kunya suka watse suka zama ba su da tarbiyya to ka sa ka tabbatar jilin gaba wanda zai zo sai dai addu'a hifazu anal jil dalili na biyu da yake sawa a yi aure taharatul jil shi jil ɗin kansa a tsarkake shi bayan an an kiyaye shi daga fadawa fasadi da gurbata to sai a tsarkake shi ta yadda babu yayan zina ba ƴaƴan da aka ci haram ba ƴaƴan da aka yi cuwa-cuwa ba haka na haka na ma'ana ya zama an samu yaya tsarkakakku ta wannan auren ya za a samu tsarkakewa dole sai an sami wanda ya san cewa ba zai iya cin haram ba ko yaya domin da ka ci abincin haram ƙwayan zara gwara ka ci toka kai tuwon toka ka ci shi ya fi maka sauƙi daga cin haram don idan ka ci haram ko ka yadda ko baka yadda ba ko kana so ko baka so sai ka Allah dole ne kawai sai ka saba ma Allah in ya kaci ci haram to shi ku aure ana yi ne don a tsarkake wannan jiddi abu na uku wasulul insani ila darajatul kamal shi aure ana yi ne don ya ɗaukaka ka ka samu kaiwa wajen kamala ya zama kamalan ka ta cika ka zama mutum ka girma ka yi hankali shi san mutum ya zama cewa wanda Allah yana tausawa sai a ce to ai masa aure wala in yi aure zai zai gyara ko musamman da da ake da kunya lokacin muna yara an za a daura mutum aure yakan gudu ne ai ya bar garin fice fit animation sama da ƙasa da ƙyar ake nemo shi an daura auren bai isa ya je gurin ba idan aka ce domin a lokacin iyaye ne suke haɗawa sai su ce kai ka je gurin 'yar wance ko gaisa taimaka ba taimaka ba dole ta yi ita ma za a ce wani zai zo ku gaisa Ya yi mata bai mata ba ya yi kawai in iyaye suka ce eh, eh ne Ba ka isa ka canza ba za ka je gurinta ta fito kana gabas tana yamma al misali shi saurayi zai tsaya nan ita tana can ba yin da za a yi a zo kusa ko in yi magana da ya ta ce mm, mm, in aka ta ce in mm, <laughs> to hamsa ta kera daga in sai in sai kafin ta magana aiki ne da wahala su hada ido wallahi ba zai yi wa sannan daga rannan ita da bin unguwar wannan saurayin har abada kuma idan ta kuskura ta biyo unguwar auren an fasa iyayensa za su ce ba ta da kunya wannan towar da ta wuce ta unguwar to dalili ne dan na rushewar auren iyayensa za su ce sun fasa aura ma wannan yarinya dan ba ta da kunya sai daga ba za ta sake wucewa ta unguwar ba ko an aike ta mu masalan ga gidan da aka aike ta ga layin kwararren unguwar gidansu yana can kuma sai ta ɗan gigita unguwar to ta goma ce ta yi zagaye dogo ta zaga ta zagaye ce da bata biyo ta unguwar saurayin ba sai ta yi dogon zagaye ran da za a kawo ta kanta a rufe yake a shigar da ita gidan ko zauren gidan da gidan bata shina ba sai ta shekara biyu a gidan ina ne hanyar fita waje wallahi bata sani ba bata sani ba za a shekara uku zuwa hudu ba ta yi ba saboda sai an shekara biyu wala bai taɓa sa hannu ya taba ta ba saboda na kunya ba zai shigo ɗakin ba sai dare ya tsala tsakar dare asuba fari ya fice ba wanda isa ya ga yaushe zai shigo saboda kunya ne ba sannan in ya shigo zai same ta a can akan gado ta dan ta labu in ta ji motsin sa ta cure shi ma ya koma daga gefe can ya dan rabe yana dan farka da <laughs> asuban farko ya fice daga sallar asuba wala ba zai dawo ba sai wani daren ina jin sati nawa ne muka yi karatu a nan sai nake kawo wannan abu na musa sai wani dattijo ne ya ce ka ganni nan ta faru a kaina ya ce mun shekara biyu da matata ta farko ban taɓa taɓa ta ba ran da na taɓa ta ko ta ce ashe kai ɗan iska ne <laughs> ta saka ta tayi zumbur ta ce ban taɓa sani ba ashe daman ɗan iska ne ya ce ala ki haƙuri ta ce wallahi ba za ta saka kuka ta ce zai na gaya ma umman wallahi ɗan iska aka aura mu <laughs> a goma ka garewa ya lallashe ta yi jiyun duniyan nan ta yi haƙuri ta ce wallahi ba za ta haƙuri ba ice shi kam ya shiga uku ta yi ka aka kirawo um, um, ummansu ummansu ta zo tana shigo ta saka kuka me ya faru kuka take tan ubanci gamu me ya faru ba shi ne ya taɓa ni ba <laughs> ta ce banza <laughs> abin da ya faru mm. sai aka kirawo shi aka kirawo ta aka kirawo shi ice gaban sai na dukan uku ko lele abin ne ya shigo salama umma ina yini ta ce saki ranka ko baka gane ayyuka ne aka sasanta aka yi dan musu sharhi shi kenan abu ya ya wuce ya ce to in yana son ya tsokane ta sai ce ashe kai na iska ta ce kaga kabari kaga kabari yanzu sun aurar da yaya to idan yana yana son ya tsokane ta ce kaga na ta ce kaga kaga wallahi kabari <laughs> saboda kunya a ka gane wanda ya san shekara arba'in hamsin baya ya hasan wannan akwai kunya gaya amma yau saurayi ne zai ko budurwarsu su to gidansu in ma gata nan su rika ce to shigo mana su rikalle in mm, ma to ka gani saboda yanzu kunyan tafe ce wallahi kunyan tafe ce a guje an bi ta da gudu ina taifin tinka ta ƙi kamuwa billahi amma dai da za ku taimaka a tara a tara a kamo ta <laughs> eh ba ba ta gawa. <laughs> to ya za ya yanzu kenan gaskiyar magana akwai bukatar a tara kunya nan a kamo ta wallahi saboda abubuwan sun dan fi <laughs> sun fi kyau to shi kenan mu dawo mu abu na na hudu kenan na hudu wasulihi ila sakina wal hudu aure zai sa za mu je a can gaba aya za ta kawo mana shi in an yi aure za ka samu sakina nutsuwa da hudu kwanciyar rai hankalinka zai zai kwanta ta yanda yanzu ba ka kada matsala sam sam sam sam illa dai mana ka rage wayansu matsaloli masu yawa sidaka da kamar yadda aya ta nuna za ka samu hudu wal hudu da sakina ta yadda wannan yana sa mutum ya shine zai taimaka sai ka kai ga kamala ɗin ka gane abu na biyar tarsikul muhibba al khalisa ka tabbatar da soyayya tsarkakakkiya ma'ana aure yana sa a tabbatar da soyayya tsarkakakkiya amma sai mun zo da sharkin wayannan abubuwan can gaba ba soyayya kawai irin na eh, mafi yawanci da ake yau ba soyayya na gaske kuma wannan soyayyan ita ce jigon zaman auren ba ana soyayya ne saboda yana da jif ko saboda yana da gida ko mota ko ya iya kwalliya ba ana soya ne saboda tana da hanci ba ko saboda farace doguwa a ba ana soya na saboda ta iya diresin ko ta iya ta cin cingan kwas kwas kwaras is ko kuma a saboda tana shanin ko kuma a saboda ya iya taja gashi yana sa jeans da ma masu tsada a ya iya love ko ko ba ne ba haka suka ce true love will never end ko to shikenan wani ana maganan soyayya na Allah ka san shi son Allah so irin na soyayyan Allah ba ruwansa da kuɗi ba ruwansa da kyau shukran ba ruwansa da wani kyalkyale da tarkace da duk wannan babun da ya dame shi da shi in fa san Allah ne samsam shi ba abin da ya dame shi da kyau ko dukiya ko kuɗi ko yawa ko waya a allan kawai idan ka ce wannan fara mai hanci kyakkyawa doguwa ba ta da tarbiya to ina kyan dala muciji be da kyau masha Allah idan yanzu ka koma gida ka ga san kamimin muciji kyakkyawa akan gadonka menene za ka yi Eh, sai wata ya ce alhamdulillah maciji sai fira to ai na gami mai kyau ne ga jikinsa laushin taɓawa za ka nemo madoki ne ai to sannan idan ta fara gasa maka aya a hanci ba ken nata ba zai kau gwara a ce wannan baka ce ba hancin ya lotse kuma gajera yar tutturna amma tana da tarbiyya da akalak wannan ta fiye maka alkhairi so ita wannan duniyan ɗan lokaci ne kankani, lokacin ka karami ne zai kare ba ka zo zama ne ba <laughs> a nan ne ake gina lahira idan muka samu macen kirki ba ba za ka iya gina alkhairi ba shi yasa manzala ya ce ana auren mace saboda tarbiyyanta da imaninta sai kuma kyanta sai kudinta sai dangantaka ta sai matsayi amma duk can zero ne in aka rasa imani hisa masana suka ce idan mace ta samu imani da tarbiyya sa mata lamba ɗaya bayan imani da tarbiya sai ka same ta kyakkyawa fara mai hanci kara zero na nawa kenan bayan wannan sai aka ga tana da dangi na mutuntaka ƙara zero nawa sai aka duba kuma tana da dollars akwai farare to ƙara zero nawa kenan sai aka matsa gaba sai aka tana da matsayi wata hamshaƙiya ce ƙara zero to sai ga tana da matsayi tana da dangi tana da kyau tana da kuɗi sai aka rasa tarbiya da imani sai ka goge ɗaya saurana saurana a saura babu kawai ayo sai sibili hudu ashe ma ya isa abin nan kira shi shi wancan sibilin ai ba shi da rais in babu ɗayan kai ta zana sifili daga nan habarno nan nawa kenan babu ka ce min babu kawai ai babu ziran ba zai motsa ba sai inda ɗaya ko da kaɗai zuwa tara shi sa lissafin duk duniya ko triliyan nawa ne daga ɗaya ne zuwa tara lissafi ya ƙare in ka ce za ka sa goma wani abu ka kara sha a da na baya ne ka ɗauko ka sake karawa duk lissafin duniya ko triliyan nawa za ka kirga daga ɗaya ne zuwa tara ya ƙare malam sunayen Allah nawa ne ɗari ba da casa'in da tara tara tara ko to tara a tara da tara nawa sha nawa sha takwas sai ka sa ɗaya takwas to ɗaya a tara da takwas ka ga lissafin duka ya dawo tara ɗin ka gane kaga gaba ɗaya sai inda tara ya narke a tara to a gurin allah fatima zahara tana da sunaye tara ne sai ka duka sirrin duniyan yana karkashin ta ne da magana ta muke sai mu zo mu yi tafsirin wa'annan sunayen guda tara da suke gurin ai babba ba ta yi rabi na ka wannan na ɗan gutsuro ne tun da ka lissafi gaba ɗaya yana da tikiwa ne mu dawo tofi abu na shida alƙiyami bil mas'ul bil ilahiyya ana yin aure ne don tsayuwa da nauyin da Allah ya dora nauyi ne wanda Allah ya ɗora wa duka bin ke akwai nauyin biyayyar miji kai akwai nauyi akan ka na kula da haƙinta kai kana da haƙi a ta ita mata to wannan masauliya ce kuma za a tambayi kowa gobe kiyama to ka gani na ƙarshe na bakwai alƙiyamu ishba'il ilgari za jinsiya ne ka biya bukatanka to mutane sai suka watsar da shi da suka ɗauki na ƙarshen shi ake yin aure dan shi gari za jinsiya don ka biya buƙatunka. ka gamsar da ita ta gamsar da kai wannan ne na ƙarshe wayancan kowane ɗaya yana da tafsili amma lokaci ba zai ba mu da dama ba akwai abubuwa bakwai kuma da mace za ta duba kafin ta a wurin mutum bakwai a ciki duka ba kuɗi ba diresin ba gida ba mota bare lifan <laughs> nan babu su yawa haka akwai abu bakwai da mace ya kamata ta yi lazima saboda idan mace kika kuskure gurin neman miji kika kuskure biki ɗaza'o mai cin ba sunan wata unguwa ka buga a ta buga ne ni ai ba ina ne ban buga ba ban buga ba Allah ya taimake ni ban buga ba wallahi tallahi Allah ya mun gyaɗar dogo <laughs> ban buga ba to gane ko saboda namiji in ya kuskure yana iya gyarawa saboda shi an bashi dama ya auri daya biyu uku hudu amma ke daya aka baki dama kin ga in kika kuskure is problem din ya fi yawa a kanki in ka ce to a rabu an yi aure ba a zuma ba aka rabu akwai riba sannan kima ki ta yi baya yanzu ko an ɗaura auren kin tare yau aka rabu yau sunan ki me ayya ka ga lamari sunan ya canza taɓa taɓa ki ba an kai ki yau wani dalili sa aka watse sunan ki me Allah sarki to aka ga yanzu kin shiga shiga wani sabon shafi kuma yanzu kiman da waye ya zuba ya dawo wani point an ya kona muminan wanda zaki fara dubawa shine kun yi ittifaki mumini ne musulmi mumini wannan fa ka ji da kyau abinda mace za ta ba musulmi musulmi daban mumini ne daban kullu muminin muslimin wa kullu muslimin bi mumin a karatun masu mandi duk mumini musulmi ne amma ba kowane musulmi ne mumini ba musulmi shine ake cewa ɗauki ka gyara ko kai ka dauko ɗauki gyara in ka kasa ko ita ta gyara ka ke kuma ki ɗauki to ke ke iya gyara to ikin kin ɗauko wanda ba mumini ba ya zaki iya gyara shi shi ma ba lalle ya iya gyaran babu barake idan mai imani mai wulaya ta sake ta wurin mara wulaya ai ta wuce bugawa ba bugawa ta ba ta mutu ne billahi lazi ta mutu murus ya kamata ta yi tunanin 'ya'yan da za su haifa ina makomarsu saboda shi mijin ya fi ke ƙarfi ai baki da iko da tafasilin yara ya fi ki iko in ya ɗauke su ya saka su a izala ki ce mene a to akwai buƙatar be careful yawa dole zama mumini ne yana da wulaya duk rintsi na biyu za a kalaƙin hassana ya zama ɗabi'unsa kyawawa ne ki auna ki tabbatar da kin gamsu da ɗabi'unsa halayensa ba kawai ya zama ƙyale ba na uku an ya kuna ya tamatta'u bi a waɗifin ya o an ya kuna muhallil abuwa ya zama cewa tausayinsa da karamcinsa zai maye matsayin mahaifanki ki auna shi ga yanda yake takariminsa tunda za ki bar hannun iyaye ne ki koma gurinsa ya zama irin kulawa da tausayin da iyaye suke zai iya yi miki irinsa ko kuwa in kika kuskure kure rai ma wannan ayya problem wanda zai iya makwafi iyaye ko da in an daurare ma maruka suka ce da tufatar da ita da addini da waya ya tashi daga wayan iyaye ya koma wayan wa miji ya sauka a wuyansu yanzu ya tafi wuyansa to tambaya shi da kika ɗauko zai iya takalifin wannan ko za ki ga za ki je ki ɗauko ɗan tasha ne ko ɗan titi ko harbati mati ko wani bugage ko ɗan catin eh kawai eh, sai soyayya din my love love value uh, love uh, sweetheart wane ne wane ne to ya wannan sweetheart da wani sweetheart ko to in ba a sa ba in biki dace ba kika je kika sai an yi auren kuma ya dawo data na rantse da Allah sai ya tashi daga sweetheart ya dawo da data to saboda haka ai su din ba ba kalma ce fatar baki ba aiki ne yawwa abin da sai kin tsaya da kyau kin dantance kin yi kiyamul laili kin yi tawassuli kin yi addu'o'i Allah ya zaba miki miji nagari saboda in kika kuskure ke kika fi koma baya shi yana iya karuwa shi ya kamata ki tsaya ki zikiri ki addu'a sosai saboda aure ibada ne zai iya kai ku aljanna zai iya kai ku akasi sa ka ce ku anfusukum wa alaikum nara na biyar zaƙalin rashidin walƙudura al’amal wa ta'il bashar ya zama ma'abocin cikakken hankali kuma zai iya rike ki yana da nan abu daidai gwargwadon ya sana a koyaya. ba dole sai yana da wani tarin wata dukiya a'a yana da ya sana'arsa ko mun kankantar ta da zai iya rike ki ba zaune gari ban zara ne ba a yana da dan abin ko da shushe yanzu alhaji an hado yariyar ya banan gama bayani ko kai eh, wata ya sana'a ko koyaya komun mun ta zai yi wannan kalas yana da akala yana da imani a tarbiyya ai sana'arsa ko wace ce rike wannan ya fi wancan kyalkyalin Bolonia. ai ne hawa na nawa da kushin kushin da wani wane ne da da wannan duk ba shi ne ne ba na so in samu dama amma ta yi walala akwai nasihohi ɗari da goma da sai da kamuna iya yawa ma'aurata ɗari da goma in ka karanta wani abubuwan za ka sha mamaki zan yi ƙoƙari na in fassafa a da su sai haka nasiho ne ya yi su guda ɗari da goma kuma lakcacu ne a irin wannan lakca ɗin ta aure ya ake zaman auren ya ake kaza ya sai ina nan littafi fifi ne ina jin ma yana cikin nan nasihohi ne guda ɗari da goma ga ma'aurata da za a tsaya abuwan nan wallahi aure an yi shi an yi har abada it's simple na shida Allah ya kuna alfasili a sinina min zawjakum kada ya zama tsakanin shekarunsa da naki tazaran ta yi oba yana kina shekara ashirin ko sha takwai yana da shekara saba'in ko tamanin to eh, eh yawwa to ai kaga <laughs> akwai matsala anan yawa saboda ita mace tana girma rauninta yana baya ne namiji yana girma ƙarfinsa yana ƙaruwa ne akwai bambancin halitta sai da wannan babin ba mu da da time na ƙarshe an ya kona ah, hurran fita bikiri shaja'a ya zama gwarzo ne kuma yana da yanci a tunani ba wani ne yake masa tunani ba in ya abu yana da yanci a tunaninsa kuma yana da eh, shaja'a gurzu to ka gani sannan akwai abuwa da dama da mata ku gode ma Allah da maza sun san wannan ilimin da ambani hisa sanya safa ga ya mace shine yafi zama larura fiye da niqabi niqabi bai da wata ma'ana a kafa ne ake gane kowace irin mace a duniya a ƙafa ne wannan ƙafa iya nan da zan yi tafsili iya nan da ka sha mamaki kana ganin nan za ka gane wace ce to inda aka yi sa 90% na maza ba su san karatun ba billahi allazi la ilaha illa wai wai <laughs> yi. to wannan dai kaɗan ken time ko ok to za mu tsaya wannan mu tafi na biyu yanzu mun faɗi dalilan aure me yasa ake aure a gurguje to menene fa'idan fa'ida din fa'idan aure muhimmi na farko abinda miji da mata za su samar muhimmin farko shine takawinul usra gina family abinda Allah yake nufi da aure din a gina family da Allah da annabi za su yi alfahari da wannan family shine ma'anan aure shine ribansa a samu zuriya ɗayi ba ta yaɗu mutanen kirki a ƙarƙashin ki su yaɗu yanzu malama ta ga mai mana bayanin sai da Khadija yanda kaga yanzu daga nan har tashin kiyama zuriyanta ba zai kare ba a duniya na yi rubutu a kanta shekaru da dama abuwa wajen guda talatin da na kawo wanda ta haura sauran matan malala wanda ba wata mace a cikinsu da take da irin wani ita kadai take da shi kamar ala misali ita kadai ce ta haihu da manzon Allah in ban da kuyan gasa kwaya ɗaya da ta haifa masa Ibrahim duk sauran matansa ko bari daga ciki ita kaɗai ce annabi ya aura budurwa ita kaɗai ce ragon gaba ɗayan su aura ne su duka su amma siyasa ta juya sai aka ce da wata wai humaira wai annabi har ya fi santa saboda a kyanta ko mumini zai tsaya yana zaben kyau ne bare annabin Allah ma'asumi annabin da ya zarta annabawa gaba ɗaya annabin da ya yi nisan da ba za a iya hango shi ba da annabawa da mala'iku da waliyai da ma'asumai da imamai da muminai duka su cure su bi shi a baya ba za su iya ba duka su cure su dunkule su zama a ɗaya su bai zala wallahi ba za su hango ƙurarsa ba ya yi musu fintinkau ya yi fintinkau nisa shine zai tsaya yana biya ma kyau to har Aisha din ya aure ta ne ba zawara? da wannan bayanin muke sai mu zo da tofin mu zo da bayanai da littattafai da wane ne da wane ne walala wani time din ko wani in ya shirya uh, program ya ba da tofin uh, kan wannan da ka gina wannan usura din shine jego na faɗa a farko a aure ne ake samun mumini mutumin girgi sali ha samu imami ha samu annabi ba na ra'ayi a samu nan matsayi sai ta hanyar aure kaga shi ta wannan auren ne ake gina family shine da hikiman Allah Allahumma salli ala Muhammad shi sa Allah yake cewa a suratul rum aya na 21 a'udhu billahi minash shaitanir wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum wadda warhama. rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun wannan akwai darasi ba za a iya gina wancan usura din ba sai da wannan abu biyu da Allah ya faɗa a cikin wannan aya din ayan ayoyi ne yana daga cikin ayan Allah ya mai da ku a azwajan ma'aurata litaskunu iliya don ka nutsu da ita ka je ka aure wacce ba za ka eh, nutsun ba ka je ka auro kyau ko kuɗi ko matsayi kowa ina ka ga nutsuwa malam garba a wani wani wurin ai baka nema ma ka nutsuwa ba ai nutsuwa ka nemo mumina salaha mai akalak mai tarbiya mai kunya mai kamala wacce take tafiya a gefen hanya tana kallon ƙasa wacce kafin ta ce maka i love you sai an fafata na ce miki i love you ta ce hmm? i love you ta ce to ah, my love na ce miki love i love you ta ce zan faɗa ma wallahi yaushe zan ta ce wallahi zan zan faɗa maka yaushe in in ka yi haƙuri wallahi tallahi zan gaya maka sai an yi artabu an buga da kyar ta ce i love you ka gani shi kalma i love you ko hibbuki ko ina sanki ko na wato wannan kalma ne mai sauki amma yana da tsada a zuciyar mata yana da tsada kai mace ko ta haifi 'ya'ya talatin ka ce mata i love you sai ta ganka da mutunci lokacin da shan muhammad mahmud turi ya yi bayani a irin wannan ma'ashara zaujiya a mutamar da aka yi a shinkafi ya ce wannan matarsa ta zo na madala in mun gama nan jawabin ya ɗau ya kira ta in sun gama waya ya ce mata i love you in ya koma ya ga me zai biyo baya musamman ma in bai saba fada ba zai ga canji su soci suka ce salawata ta muhammadu ko ba ba bai fita ba wannan addini ne ba wai ko boko ne ko zamani soyayya Allah ya yi yanzu ba gashi ba ice waje ala bai na kun me muwaddatan wa rahama wannan nassin aya ne sai Allah ya sanya soyayya da tausayi in aka rasa wayannan guda biyun ba aure malam dole sai an samu muwadda wa rahama to ita wannan kalman tana da tsada amma tana da sauki ka yawan gaya wa matanka I love you I love you I love you I love you ko da Hausa ko da Larabci ko da menene duka dai wannan yana da muhimmanci ga matsayinka a gunta zai girma akwai wani malami yana kowai da sai ce a nan gurin waye yake yawan gaya wa matarsa aliyu su suna ganin sun girma ita ce malam i love you kuma ya ce to yanzu kowa ya ɗauko waya sai ma matarsa tas ɗin i love you shikenan kowa ya ɗauko malam to ya ɗauko nan bayan matattas. wance wance yana ga da fatan kin yi lafiya ina nan kusa da dawa i love you sai ya cilla ai wani yana cillawa ta turo ta ce munafiki Allah ya kama ka ta ce wato soyayya kake da wata a waje za ka tura mata ya sille ya fado nan za ka dawo ka same ni ya ce malam na shiga uku ka ga matsala ko <laughs> ba gane ba <laughs> ya ce na shiga uku ya ce a kwantar da hankalinka ya ce malam wala ka ga har gaba na ya faɗi ita ta ɗauka ina soya, ni da wa zan yi soyayya ka ga dai yanzu ta rubuto ina soyayya da wata ne wai zan tura mata tsautsa ya sa na na faɗa ta faɗa wayarta dukkaninsu ba wanda aka dawo masa da amsar i love you sai kalamai da daban-daban saboda ka shi wannan kalmar yana da muhimmanci gaya akwai hadisin da yake cewa duk gidan da ba a sumbaci mace so saba'in ba babu soyayya a wannan gidan wani ruwa mai ce ɗari sai haka akwai bukatar kulliyomin ka sumbaci ka so saba'in kafin ka fita kai sha biyar ko ishirin ko in ka dawo kafin kai wanka a ci abinci kai goma ka ci abinci an kinza ana fira kai sha biyar nawa kenan can sha biyar nan sha biyar talatin nan gwanon nawa kenan in an yi isha da an yi magariba da isha an ci abinci kai sha biyar nawa to sai an zo za a kwanta bacci an kinza sai kai ragowa cwai cwai cwai cwai cwai cwai duka za mata ba gaba yawwa a gurare kuma daban-daban ka yi a goshi ka yi a leɓe ka yi a kumatu ka yi a hannu ka yi a wuya ka yi a duk da ga nan dai duka ana da zawa. wannan hadisi ne ba wai ko wani boko ne ko wani kaza mm. wannan kuma jigo ne na zaman aure to ka gani sannan a ah, Allah ta'ala yana cewa hunna libasin lakum wa antum wannan bakara aya na 187 akwai Allah ya ce kun zama tufafin su ma sun zama akwai tufafi uku anan tufafi uku ne anan ake zance hunna libasul lakum su mata tufafin ku ne wa antum kuma libasul lahun to wannan irin tufa ko akwai tufafi uku tufafi na farko shine kwalliya azina din namiji kai ba mu nan duk dan adam yana son kwalliya ko kwalliya tana sawa ta jigo ce a cikin rayuwa kayi kwalliya ta yi kafin ya dawo kin gama girki in biki iya baki koya tun kan ki je gidan idan biki girki ba da matsala ya zo da kayan abinci biki iya ba kin da gishiri ko kin ƙona abin kin ƙone shi ƙurmus ko be da dahu ba kin yi shi tabar-tabar akwai ishe-she ishikali kin gama girki kin san yaushe zai dawo kin ɗebi wanka kin cana kin samu kayan da ya dace kin ɗora kin tace gashi kin ɗaure kin samu a falo kin zauna kin ɗauka ba ɗaya akan ɗaya kin ɗora ya yi sallama kin amsa ki iya tarba kala da tarban da zaki masa yau ba ita zaki masa ba gobe a dawo lafiya ɗin yau ba iri ɗaya bane da na gobe sai kin koyi a dawo lafiya da kuma sai ka dawo daban-daban wata rana in ya dawo ya kwankwasa kofa waye my love ne ah sweetheart take it all sai ki zo ki buɗe ƙofa sai ki tsaya bayan ƙyaure bai ganki ba sai ya wuce ki rufe a hankali sai ki bishe ba sai ki rufe masa a fuska sai ki sai ki samu iya i love you to in ya zo da ɓacin rai zai yanzu zai zai mene yanzu wannan ɓacin ran kin ga an wanke shi yana ɗaya daga cikin jawaban da a ƙa'ida ya yi ayya shi ta time na ai <laughs> to ka gani ko yana ɗaya daga cikin jawaban da a ƙa'ida ya ce ka wanke mata damuwa ta wanke maka damuwa duk yanayin wannan na tsinto a cikin jawabin sai a ƙa'ida ta yanzu ka wanke mata damuwa ta kai ma hakan sannan zai fita za ki bi shi har zaure ne har tsaka gida ne da kayansa kirkiri ɗan karaba. za ki ba shi ki ɗan durƙusa ba ba kurin haka tsaye tsaye ba ki ɗan durƙusa durƙusawan yana da muhimmanci zai ji daɗi a dawo lafiya ala kiyaye mun kai ok saboda haka sai ya yi nisa baka ji ba sweetheart ya sai ya dawo ka kula ka kula man da kanka to zai ji wani irin A eh, shi din to ya magana za ta yi masa yawo yana tafi yana tuki ka kula man da ka kula man da kanka ba ka fahimta ba mana irin wayanan suna nan da yawa akwai bukatar a kasansu to shikenan yanzu za mu ya da zango ga ma tambaya ta Allah a wani a time din sai mu dora domin a abu na uku akwai abubuwa guda goma da za ki kiyaye ku kiyaye wanda yake sa aure ya zauna daram guda goma ma haɗa a wani karatun ai to ai ai shi ai ana ana zazarawa ne ai yawa saboda haka idan Allah ya kai mu wani lokacin sai a dora sai a ce to mun tsaya guri kaza yanzu za a dora ba za a farko ba za a dawo daga abu farko ba ko yawa yanzu za mu karanta tambaya ɗaya wanda aka kawo sai daga insha Allah in muna raye mun zo da tofi kwaya biyu ok bari in karasa mun ce hunna libasul lakum wa antum libasul muka ce akwai tutufa uku mun farba da kwalliya haka kai ma ka zama mai tsafta kullun kai wanka ka gyara musamman akwai gurare da iska ba ta saurin zuwa ka san da ake kula da gurare din akwai ruwayoyi sau nawa ake gyara waje kaza sau nawa ake kaza akwai ruwayi ko wance sati uku ne da wuce mun yi wannan karatun a karatun zone na wanda muke wasu sai sun yi mamaki hadisai na tata ka yanke farce lokaci kaza ka kau da gashi na guri kaza time kaza guri na mace ya saba da dana na namiji kwanuka din haka haka haka haka sannan ya zama cewa baki ana wanke shi ne gurabe takwas ba haƙori ake wankewa ba ana wanke baki ne sassa takwan ne kowanne da fai da ko ne yana wa ita tana wane kai kai kana wane ita gurin tsafta ko ina zama tsawatsan kina da rika na jiki daban na wanka da za a dan tsiyaya a ruwa daban na fesawa a ɗaki daban na kunna a ɗaki daban na bayi daban na shafawa a jiki daban na tufa daban na dawon mai gida daban na tarbarsa daban na kwanciyar bacci daban rafa saboda haka turarurruka ne turarirrika daban daban daban daban ko ne lokacin sa daban to dole ya zama cewa kai wannan ya yi sa'a kai ma ka buga turaren da in ka dawo za ta ce shi nan da ka doso turaren zai dake ta Na ta yana dukan ka ta yana dukanta to ka gani sai menene zina din ya ce ah, yuhasinu humal inhiram kowanne zai hana kowanne ya kauce tunda in ta yi ba daidai ba za ka dawo da ita hanya kai ma in ta yi ba daidai ba za ta dawo da kanya a lokaci da muhalli da kalami wanda ya dace shi ma wannan magana ne mai mai mai mai abin na ƙarshe shine kullu kulluhuma sitirun lil akar ko ne sitira ne na ɗaya kai ka abu akwai wanda ka kare mata ka katange mata ita ma akwai abin da ta katange maka duk wannan tufafi ne sai da ka daga baya muka samu dama sai mu yi ƙarin bayani sai mu haura abu na uku wanda yake sawa aure ya zauna dindindin ba a rabu ba sai fa ka faro lissafin ka daga farko can idan ka wuce wani a can baya bayanan da muka yi ka zo tsakiya wa'annan goma ba za su samu ba ba ta da tarbiya ba ta da kalar yaushe za ka gaya mata ta ɗauka yawa wasu bi sai ka faro ginin daga can yasa na faro daga tushe sannan muka zo a gaba sai mu ɗora abubuwan goma da zai sa aure ya zauna daram dam wannan ya ce assala malam ah, muna ah, menene ne nan idan mata ta zama ah, zawara ko me nan da ya ce zawara kamar ta ke rayuwa shin wannan rubutun akwai abin da aka shallake ah, haka ya ce ni dai ban sani ba ni dai aka ce assalam malam mene ya sa idan mace ta zama zawara kimar ta take raguwa shin allah ne ya sa hakan ko kuma mutane ne suke ganin haka sannan malam a cikin abubuwan da aka jero na zaɓar miji ba a faɗi na hudu ba na hudu to shi batun ya zama mazaura ai yanayi ne ko ba aya ba ruwa akwai yanzu misali sai ka so waya sabuwa dubu ɗari sai yani ya sa za ka sayar yanzu ya sunanta zai yiwu a saye ta yayin da kaso ah, to ai yanayin ne wato hede da ai ai yanayin ba waya ba mace saboda ai ai ko sabuwar waya ka zo a kwali ba ka bude ba ko bude ta baka ba za ka sai sunan ta saka kai ko ba masu kan ba a ka'ida ba mai sayan abu ne ya zo siya ba kai ka nemi da Allah zo ka sai wannan abun zai yi kima hawa abinaka yanayi ne ko ba aya ba ruwa ai yanayi ne ya nuna kuma ya za ka yi ka haɗa tsoho da da da sabo da kayan da ka yau da wanda ya shekara uku a ɗaya ne ko kai kaya ka ɗinka sati ɗaya ka sassa ka sassa in kai sabo da ɗaya ne Allah Allah kake ka fito ka saka shi yawa kai da wanda ka wanke da wanda yake da dauɗa ɗaya ne yawwa saboda kai wannan wani abu ne a fili ko ya ce ba a faɗi na na hudu ko min ahli tadhiya wal ithar ya zama yana da sadaukarwa wanda zaki duba ki aura ya zama yana da sadaukarwa yana da fifitatawa yana da mana zai iya sallamar da komai yawa bai damu da abu komai zai zai kada ki je ki nemo mako yazo na ga wata ta kawo barkono mutum ne yana da hali sosai barkono ma yana nan a ɗakinsa buhu ne amma in uwar gida ta je ta ce a kawo barkono sai ya sanu ya ɗauko yana ƙirga ɗaya biyu uku na ce jar uba <laughs> barkonon masu yan ƙirga na ce ake. kono ba kai wai ya kirga yanzu da Allah wannan eh, eh, akwai eh, ta zahiya da ya mutu sai da aka ɗauko miliyoyi a buhuhuna aka ba da dawa a kai nika ba a samu ba aka ce ga shinkafa ya bayar maimakon da gobe ba sai ce an taɓa ɗiban abu ranar ba ta zo ba a sake ɗiba aka ce ai ainihin ne ba a samu ba maimakon a kwana da yunwa ya ce baba zai ba ya ba da wani ya kuma ba da wani eh ka ce ai ga ta ba a nuko ba ya ce fa ya fa riga ya bada ya ga ga wannan ba wannan akwai matsala yawa me wayalwa me saki me baya me baya yarwa yawa wanda yake komai ya tafi normal sannan abu da zai yake ƙara armashin zamantakewa ke mace ki koyi shagwaba shagwaba ado ne yana dawa ni wallan kuma ni dai ya aka yi habba tawan ya aka yi ni dai wallahi kuma ni ni ka goya ni ka goya ni ba <laughs> ba gane ba wannan dai yana da yana cikin abin ni ni ni kuma wallahi ni ni sai ka ce mun i love you irin wannan ga su nan kala kala kala kala eh, shagwaba iri iri miki ya baki koya ga su nan eh, buhu buhu buhu buhu da dana duk gashi shi nan wani yana yana ƙara armashin aure amma ba ba kawai ki ki ki zama keke nan ba baban ai eh, menene ake cewa kuma ba ku ba ba lo mm-hmm, na'am ki to dangar ya aka yi mai gidan haba ai irin tafiyan da zaki da banki to daga daga my love ya kai gani nan zuwa kina takawa wata iri kina wasu abubuwa daban dan ya gani wannan yana da lada mene za zaki samu lada ne yawa ba wai kawai za ki tsaya ne ki zama a me yasa Allah ya yi ki haka me yasa Allah ya yi shaka akwai hikima shi saboda ya zama ya riƙe gida ke kuma saboda reno aka yi miki har maulana sai da zazzaki a walima irin wannan ya ce da mace an yi ta kamar maza ita ma ta ce kace salamu alaikum ta ce wa alaikum wa salamu to waye kaga to nan eh, ina ina sakina to um, uh, uh, uh, man jafar zan fita to sai ka dawo sai a dawo lafiya to ai kaga wannan duk zai zama <laughs> malam ya ce to ai kaga duk sai abin ya zama ba amma ita sai aka yi ta eh, ai ta yake eh, karama yawa inda kai ma za a dan tausa haba me gida dan a yawa to kaga sai ka dan zama zama sama ko eh, har ma ya ce ko da ka mu tashi ka bi ta sai ta ce kai ba inda zaka wallahi ba ba da mai ce koma ka zauna kai ne dai mai gidan ba batun wani kokowa yawwa in ta dama yau gaskiya ni ba wallahi ba inda za ka ba inda za ka je ni wallahi yau kai kawai zan dinga gani zan dinga gani har ma shi ka kaso ba zan je ba i eh, eh, wallahi ba za ka je ka ce to shi kenan sai sai ka tuba ka a zauna kai ba ka sha ita ma ta gyare a ce to ba shi kenan ba to shi kenan insha Allah an ba bani takarda tuntuntuni ta ya riga ya ya cula mu shine Allah ta'ala ya kare mana jagoran harka maulana sai da Ibrahim Rizzaki Allah muna tawassuli da annabi da Baiti don matsayin Muhammadur Rasulullah Allah ka ƙara maulana sai Rizzaki da mai dakin sa malam Madina lafiya ya Allah in ka azabta mu ba za ka amfana ba da ƙwayan zarra saboda kai mawadaci ne akan komai ko ka azauta mu ba za ka amfana da komai ba kuma in ka yafe laifukanmu ba za ka cuto ba a mulkin ka da ƙwayan zarra Allah kai ne kace in an kwankwasa mana kofa an tambaya mu bude mu bayar ya Allah mun kwankwasa kofar ka dan Muhammadu Rasulullah Allah ka bude mana kofa mu shiga ka bamu ya Allah ta'ala kana da wasu bayin da zaka azauta mu ko bamu da wanda zai mana gafara in ba kai ba ya Allah mun durƙusa ƙasa a fadar Muhammadu Rasulullah ya Allah kai ne mai iko akan komai duka laifukanmu da zaka ka yafe ba za ka cuto ba da ƙwayan zarra saboda kai mawadaci ne akan komai Allah ka yafe mu ka tausaya mana ka sa ƙarshen rayuwar mu shahada ne wanda duk yake so ya ba da matsala a tafiyar maulana sai zazzaki Allah ka turmutsa hancinsa a ƙasa Allah ka tsine musu da tsinuwan da ka tsine mata kafin ka tsine musu albarka Allah ka tsine musu da tsinannuwan tsinuwanka Allah ka tarwatsa dukkanin shirinsu wanda duk yake so ya taimaka malam zazzaki a faɗin duniya ko ina yake ba zai shiga duhu ba ka kasan shi Allah ka yi riko da hannayensa Allah ka shiga lamarinsa Allah ka kasance tare da shi ko cikin harka ko wajen harka yana son ya tarwatsa harka Allah ka tarwatsa shi idan masu shiruwa ne Allah ka shirya su idan ba masu shiruwa ba ne Allah ka tarwatsa su Allah ka yi mana katangar karfe tsakaninmu da su Allah ka taimaki musulmin fal Palestine Allah ka taimaka ma Palestinawa Allah ka taimaki daular Iran Allah ka ƙara musu kuwa Allah ka tarwatsa Isra'ila da masu goya musu baya ka tsine musu albarka Allah ka watsa shirinsu Allah ka tashe mu a tutar Muhammadu Rasulullah Allah ka sa Annabu da Ali baiti ya cece mu gobe kiyama Allah ka sa ƙarshen rayuwar mu shahada ne wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Muhammad معاشرة زوجية معاشرة زوجية معاشرة زوجية معاشرة زوجية ni da sunan Allah mahalicin dinya shara zaujiya rabbi ƙara salati ga ɗan hakogin shirya shara zaujiya a sanya alal baiti su fadima alawiya shara zaujiya shehu ya turi na zanzaki maulaya shara zaujiya assalamu alaikum makariman sarwiya shara zaujiya e, za na kara bayanin ma'ashara zaujiya ashara zaujiya amma cikin baitoci da launukan kafiya ashara zaujiya ni fa ka ca zani ba bar na baya ashara zawjiya ni fa ka ca zani ba bar na baya ashara zawjiya ni da yardar Allah zan kara amarya ashara zawjiya eh ni da yardar Allah zan kara amarya ashara zawjiya na ga wani da wani su garba sai dai ƙarya na ga wane da wane su garba sai dai ƙarya e da an yi zancen aure su wane mm, mm, mm, e da an yi zancen aure sai su buɗe shirya ewa na ma ya fasa duk da ya kai kaya e su wane ma sun fasa duk duk da sun kai kaya ini e, da yardar Allah za na ƙara amarya Eh, alkomanda namu za ya ƙara amarya. Zan kira a gare ka in za ka ƙara amarya. ga sunan duba ciki ka ɗau ɗaya ku kwamitan kore ku je ku faɗa amarya ku ce da maryam ya ce za ya ƙara amarya dan ya gaba ta zo gumba ya ce zai ƙara amarya Matasa na ya kiran ku dan Allah ku ya amarya abba kwamfuta goro ne fa bai da amarya Hezekiel dan bauchi ya tsufa bai da amarya Usman Rabi'u ma ya tsufa baba amarya. Ma'ashara zau. Eh alkomai na yuji ka bani zanya amarya. Yani da wani abin ma mata hudu zan kai ka. za na aura, sista sai ki je ki duba, Bura za kai ma ka duba. za na aura. sister braza kai ma kai a faɗa mana waza na aura sista sai ki je ki duba braza kai ma ka duba waza sista sai ki je ki duba braza eh sunan kaza na sanya ya rabbi ka ƙara taimako na ya rabbi ka yi salati a gurin manzo dan amina ka saka aliyu zara su ne hirzin jikin jini na yau na rera baiti domin su ne abun kwafona waza sista sai ki je ki duba buraza kai ma ka duba to insha Allah malam muna godiya Allah ubangiji ya saka da alkhairi